Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani. Darasinmu ne zan nuna muku yadda ka ƙara wa wayarka memory kuma zuwa unlimited abinda nake nufi da unlimited babu adadi space din kawai za ka samu ka kara mata ka dinka sa hotuna misali idan ko kula mutane suna amfani da hotuna hotuna suna daga cikin abubuwan da suke cin space akan waya ta android za ga wani daga yaje guri zai ɗau hoto haka daga yaji zai ɗauka wannan zai ɗauka haka dai irin wannan abu to wani darasin nawa ba komai bane illa zan nuna maka yadda zaka dinka samun gurin da zaka ajiye irin wayannan hotuna don ka su wa space ka girma kuma gurin da ake ajiye wayannan hotunan idan hotunan ka sun kai 1 terabyte ma'ana gig dubu ɗaya to zai kasance zaka samu gurin da zaka iya ajiye su kuma koda sun fa haka ma koda ya kai 1 terabyte zaka iya zuwa ka zuba wayannan kayayyakin a gurin unlimited ne to amma kafin nuna muku ina roƙon alfarma akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa ku danna mashi sannan ku danna mun ƙararrawar sanarwa inda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki ina yi kowa fatan alheri ku biyo mu ku sha kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda nace zan nuna muku yadda zaka kara wayar ka storage zuwa unlimited ma'ana idan nauyin abubuwan ka ya kai wajen 1 terabyte to zaka samu gurin da zaka ajiye shi ko da a ce wayar ka ba ta da girman wannan memory din to kamar yadda na yi magana kan cewa hotuna suna daga cikin abubuwan da suke cin space akan waya ta android to za mu yi amfani da wannan hanya ne don mu yi backup mu ajiye duka wasu hotunan mu ko wani abu da yake ci mana storage mu ajiye shi a wani guri wanda komi yawan su zaka ajiye su kuma space ɗin wayarka zai ƙaru zaka iya goge wayanda suke kan wayarka amma wannan zai taimaka maka wajen ka ajiye duka hotunan ka ko da girman su ya wuce girman memorin kan wayar to yanzu abu na farko da zamu fara sai mu shiga cikin ah, play store ko kuma barin fara nuna muku kowace waya kun ga kamar nan gurin wannan application ɗin sunansa photos duk wata waya ta android tana da wannan application din to amma me idan ka duba baka gan shi ba baka ga photos ba sai ka zo sai ka shiga cikin play store haka nan gurin sai ka shiga nan kana shiga cikin play store za ka ga akwai wani guri da aka rubuta sai ka zo nan saman nan sai ka rubuta google photos za ka sai kai sacin idan kai sacin kun gani ban ma yi updating din google photo dina ba to ka tabbata ka yi updating din google photos ka kai ma idan ka shiga yanzu idan kuka duba review mutum miliyan 26 ne suka yi review wannan application ne ɗin nauyinsa 29 megabyte sannan kuma mutum ɗan shekara uku abin da ya sama shi zai iya dauko wannan application ɗin sannan ga nan gurin kuma idan ka duba 1 billion plus su suka yi downloading ma'ana mutum sama da billion daya sun yi downloading wannan application kun ga kwa mutum har sama da biliyan da ya su downloadin wannan application kun san ko ba karamin application ba ne tunda kun san idan google suka yi application application ne wanda zai tabbata da yawancin mutane a duniya wanda suke amfani da wayar android ko ma ba android ba ko iphone ios ko da duk wani operating system za ka tarar da kan cewa zai yi amfani da shi to yanzu me sai mu zo ni yanzu na ban yi updating ba idan ka zo ka duba ka ga naka za ka iya ganin nan gurin open kawai sai ka bude za kuma ka iya ganin update sai ka yi din sai yanzu ni na ban yi update ba bar ni na yi updating sai ka danna yanzu ga nan ina update ku dan yi hakuri yanzu zai gama insha Allah ba da jimawa ba yanayi ne na network amma yanzu zai gama yawa gashi nan ya ma fara yawa yanzu zai gama ba zai dauki lokaci ba dan yi haƙuri yanzu zai gama yawa yanzu gashi na yana installing ya gama downloading to kamar yadda na faɗa muku kowace wayar android zaka ga akwai wannan google photos din shi za ka yi la'akari da shi kowace waya akwai google photos idan ka ga baka gani ba shine za ka zo ka shiga kai download to kamar yadda na faɗa idan ka gan shi akan wayar ka za ka iya ganin kawai open a nan gurin ka zo ka danna ka buɗe to amma mu bari mu koma can in nuna muku mu shiga daga can tunda ni zan iya shiga ta nan din amma me bari in nuna muku ta can yanda kowa zai fi fahimtar abin kun gan shi wannan google photos in ka duba shi sosai akan wayar ka za ka gan shi wataƙila ma ba sai ka sake download ba kun gan shi yanda yake ga icon ɗinsa ga komai da komai sai ka danna a kai. yanzu muna dannawa akai zai bude mana haka kun ga muna budewa haka ga yanda ya mana sai mu me kun ga kana tsayawa zai maka haka ina kin gani sai ya ce me keep your memory safe your photos and video will be secured back up to your google account to zai nuno maka google account da yawa akan ka idan babu ma zai ce maka ka saka gmail ɗinka akan wayar idan baka da shi to yanzu ni kun ga ga gmail ɗina anan na rufe shi ne ba na so kowa ya gani to me zan yi sai ka zo nan gurin da aka rubuta turn on backup sai ka danna akai kana dannawa akai idan kuka kula kun ga me yace original original 13 GB storage left full resolution content against your quota kun ga nan gurin akwai abin da ake cewa kowace wayar android da storage inda google suke ba duk wani account suna bashi 13 gb 15 gb ne na data ma'ana za a baka 15 gig ne kawai duka account na google idan ko da a ce kana da account da google ka bude za su baka 15 gb ne to ni yanzu kun gana ci 2 gb saura 13 gb to idan na ci gaba da yin backup dina a haka wayata zai zama na kan cewa saura 13 gig sannan data ta ta kare storage ina da google suka bani ya kare kun ga kenan akwai lokaci da zai zo duka zai kare sai ya kasance kuma hotuna na misali sun kai 14 gig a nan gurin ko kuma eh, misali hotuna na sun kai 30 gig kun ga wannan abun ba zai dauke ni ba to ya za a yi wannan abun ya za a yi na samu space inda zan iya ajiye wayannan hotunan nawa su zauna sai ka zo nan ƙasa ga gurin da aka rubuta high quality aka ce free unlimited storage wannan free unlimited storage kyauta ne sannan kuma unlimited ne ba adadi komai zaka iya akai a kansa kun gani ba ruwanka da wani wai sai kana da storage babba ko wani abu wannan yana nuna ma kan cewa is high quality ne sannan kuma free unlimited storage ne za su baka shi unlimited to ya za ka sai ka danna akan nan free unlimited kana dannawa akai kun gani ka danna anan to nan gurin zai nuna maka baka da matsalar storage komi nauyin abu za ka iya ajiye shi a cikin nan gurin yanzu kun ga kamar nan gurin da aka rubuta back of over cell cell uh, data wanda is no wifi to nan gurin da aka rubuta backup cellular data wanda snow data to wannan abin zai dinga amfani da network ɗinka idan ka san za ka yi amfani da wifi sai ka kunna nan gurin idan ka san kuma da data kan waya ka za ka yi ya idan ka san ba da wifi zaka yi ba sai ka bar shi aka idan ka san kuma za ka yi amfani da datar kan waya ka ya dinga maka wannan hotuna sai ka zo sai ka kunna nan gurin saboda idan baka da wifi idan ka bar shi a haka ba za ka fahimci me nake nufi to sai ka zo me sai ka zo nan gurin da aka rubuta confirm din na haka kaga kana rubuta kana dannawa haka kun ga inda yace maka access your photos everywhere duk eh, inda da akwai hotuna akan wayarka zai dinka nuno maka su eh, ka ba shi dama kamar permission ne kake yin wannan to amma mai idan kana so wannan abin ya dinka ɗauko maka duk wasu hotunan ka na kan waya sai ka yi sign in sai ka shiga cikin gmail sai ka saka gmail ɗinka a cikin wannan manhaja wanda na san inda da gmail akan waya ka kawai zai nuno maka ba sai ka ƙara sakawa ba sai ka danna next kana danna next kun ga aka ce photos automatically tagged kun gani search by people place things in your photos wannan kawai automatically zai dinka saka maka hotuna zai dinka target din hotunan cikin wannan manhajar da dai haka na gurare na waye da ka sassaka sai ka zo sai ka danna next haka kana danna next aka ce make the photos most out of uh, make the most out of photos get emails with tips offers and feature updates ma'ana wannan yana nufin dai kana so ka dinga samun labarai dangane da wannan manhaja sun yi updates ne sun yi gyare-gyare waye-waye da duk wanda abin da ya danganci wannan daga google kana so a dinga turo maka idan kana so eh sai ka bar a kunne idan baka so kuma sai ka kashe sai ka zo mai sai ka danna don kun ga kana danna don kun gani aka ce getting your photos ma'ana yana dubo duka hotunan da suke kan wayata za su shigo nan za su yi backup amma ko da storage in ya fi girman storage in kan wayata za su shiga nan gurin za su ajiyu to ya za na gane kan cewa abubuwa na yana tafiya yanzu idan ka duba nan gurin sai ka zo nan gurin ka tabbata email ɗinka ka yi login sai ka danna a kai kana danna a kai yanzu kun gani backing in backing is up is on getting ready to back up to yanzu yana ta dudduba duka hotunan da suke kan wayata yana so zai mun backing up to wannan shine yanda zaka yi zaka ga duka hotunan ka da suke kan wayar ka za su dawo cikin nan gurin zaka iya goge na baya na can kan wayar ka yanda zaka ƙara samun space amma zaka tarar da su dukan su a cikin nan yanzu kun gani yana yin backup to saboda karancin lokaci idan kai kawai hakan zaka zo ka duba zaka ga duka abubuwan ka suna shiga cikin nan kuma hotunan ka duk za su dawo cikin nan gurin zaka samu wannan storage din iya yawan iya yawan bidiyo iya yawan hotunan ka akan waya iya yawan dadewar wannan abin da zai sannan kuma ku sani kan cewa zai amfani da datar kan wayar ku ya dinga ajiye maka su akan nan gurin iya yawan hotunan ka iya yawan dadewar da zai to yanzu ni tunda ina da hotuna da yawa akan wayata shi yasa kuke gani yana dadewa yana sensin yana duddubawa to jama'a da fatan ku ji daɗa abin da na koyar guran da na kuskure kuma ku gafarce ni da wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun kararrawar sanarwa da zaka dinka samun sababbin shirye-shirye na da zaran na saki ina yi kuwa fatan alheri